Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan irin yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da al'ummar yankin Niger Delta akan man da ake haƙowa a yankin. Sannan kuma, shin wannan yarjejeniya na da alaƙa da yankunan da aka samu mai a yankin arewacin ƙasar? Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. To madalla. Bisa al'adar shirin dai za mu fara ne da wannan tambayar akan yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da al'ummar yankin Niger Delta akan man da ake haƙowa daga yankin da kuma alaƙarta da yankunan da aka samu mai a yankin arewacin ƙasar. Wannan tambayar ta fito ne daga Nuruddin Usman Hanyar daga jihar Adamawa a ƙaramar hukumar Ganye. Akan wannan tambayar ce wakilinmu da ke yankin Niger Delta Murtala Adamu daga birnin Kalaba ya tambaya mana masanin shari'a barista bala muhammad muhtar ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya wato a ranar 24 ga watan ah, shida a ah, shekara ta 2009 shine gwamnatin tarayya ta buɗe ma'ana kofa na yin sasanci ah, na wata biyu daga shi wannan wata na jun kenan zuwa ƙarshen watan oktoba da 2009 wanda taron ya kunshi dukkanin ah, su 'yan tsigiru da 'yan tada baya na wannan yanki na Niger Delta kuma an buɗe wani kofa ne sakamakon ah, rahoto na kwamiti da aka kafa mai suna Niger Delta Technical Committee ah, wanda ya bada shawari yadda za a yi a magance matsalolin yankin gaba daya su a ƙarƙashin wannan shiri ne shine Umar Musa ya ba da dama ga su 'yan mutane baya a kan cewa a zo a zauna a yi amfani da abin da wannan a amfani da ma'ana a yi amfani da rahoton kwamitin nan wanda a ya rekomendin din shi a shekarar ta 2008 duka shawarin da kwamitin ya bada wato shawari ne wanda yake shi ne mafita ga makomar ita ne jajirta a cikin shawarin da ya bada hadda sakin shari'a ma'ana da kuma janye su jami'ai na jtf a wurin ba tare da sun tsindima baki ba akan harkokin da suke wakana ba sannan kuma aka zo bisa alƙawura na baiwa kowane dan tara kaya naira dubu sittin da biyar a lokacin a wanda yake a lokacin ita eh, dubu sittin da biyar tana matsayin dala ɗari takwas da arba'in da ɗaya kenan a wannan lokacin da aka wannan program ɗin su bayan ah, an aiwatar da wannan kuma an saki an saki shi hero aka sannan ah, an ware wa'annan makonin kuɗaɗe da aka yi za a bai wa su wani 'yan ta'adda a cikin kungiyoyin akwai ƙungiyar min wanda ta yi barazana a cikin watan 15 na julai cewa ita za ta ita gaskiya in dai ba a janyo nan jami'ai na jitiyar ba ita za ta koma aikata wannan abubuwa so duk da yake a lokacin su shi wannan kwamiti ya yi rikwamin cewa ne a dinga bayan wannan yanki kashi 25 so kuma da aka zo aka tattauna kuma sai aka cewa kashi 25 ya riga yawa shine aka dawo kashi 13 a cikin gradin da ake badawa sannan kuma an ware wasu makudan kuɗaɗe a ƙarƙashin wannan shiri wanda yake dala miliyan 65 su wanda kuma a baya su kuma 'yan tawon suke neman kusan dala biliyan uku domin aiwatar da aikace-aikace kuma shi kwamitin ya ma baya shawarar cewa a kamata ya wa annan kuɗaɗe da aka ce za a basu a mai da wannan kuɗaɗe ne a wajen ita hukuma da za a yi wadda za ta dinga kula da yankin nan domin wa'annan kuɗaɗen a mai da su wurin don a samu su da abubuwa na ci gaba abin da ya shafi ruwan famfo kyawun yanayi tsabtar muhalli da dai sauransu saboda ai in ka kula akwai gurɓacewar yanayi da ya kai kusan ɗigo tara da biyu a ma'auni wanda yake gurɓacewar ya yi tsananin muni sosai sosai mutum ba zai iya rayuwa yadda ya kamata ba dole za a dinga sa dole zai samu deficiency sosai da sosai a cikin shekara ta 2004 akwai a sarita kumbo wanda shine shugaban neja delta prosperity volunteer force wato wanda ake cewa ndp su da kansu tun a lokacin mulki obasanjo a shekarar 2004 aka yi yunkurin a kawo zaman lafiya ma'ana a daina wannan vandalization kuma da bata shi muhalli na wani yanki inda wani lokacin ya bukaci a bashi dala biliyan uku wanda za su yi gyare-gyare a matsayinsu na na na yan wannan yanki so kuma shi wannan kwamiti da aka yi na naira Delta Technical Committee wato kwamiti ne wanda ya duba dukkanin matsaloli wanda yake an tara ƙwararru da masana harkoki na yau da gobe kan abin da shafi muhalli da da kuma yanayi da tattalin arziki gaba daya su ne wa'anda aka fasa suka tattara suka bada wannan wannan bayanai kuma wannan kwamiti ya kunshi kowa da kowa shi yasa shi kwamiti ya kasance da faɗi kuma duka bayanan da ya bada su ne aka implementing a wajen gudanar da shi wannan amnesty da aka buɗe wa su wa'annan 'yan taratsin na jadalta to barista a iya cewa ita wannan rijiyar mai da aka gano a tsakanin bauchi da gombe ta kulmani a ce a irin wannan yarjejenin an kulla su kamar yadda kulla a yarjejenin da a kulla a yankin niger delta da ake tuno wannan arzikin mai a gaskiya yanzu kawo yanzu ba wata yarjejeniya da aka cimuwa batun maganan shi mai na na kulman da ke nan iyakar bauchi da gombe ina tabbatar maka ba wani rijiji na ake ciki tun da dai an samu yanzu an haƙo shi har yanzu ba mata shi ake ba akwai wasu bututuwa da suka shafi eh, ingancin man da kuma wasu abubuwa da ake tattaunawa yanzu a kai ga kulma yanzu gaba da gwamnati tarayya hankalin ta bai kai su hatta gwamnonin ma za ga hankalin su bai kai akwai wasu abubuwa a ƙasa wanda yake har yanzu ba a san ba a san me ba sannan kuma na biyu shine za ka iya duba cewa a shekara ta 2021 ɗan majalisa mai wakiltar wannan yanki ya buƙaci da a sanya ma'ana da a dinga ba ita jihar bauchi kashi sha uku kamar da ake baiwa yankin da delta a matsayin su na masu albarkatun man fetur su abin da yana da dan ta da jijiyar wuya haka da sauransu su amma gaskiyan lamarin shine da ba za ka iya ganewa ba har yanzu NPC ba ta fito ta mai yan Najeriya bayani dalla-dalla ba kan abin da shafi wannan mai da iska gas da aka ce an gano kuma an tono shi a nan kuma da ke garin bauchi lokaci ne na tashi hankali na da na da unguwa da abinda za na harada ne yaban wuyar samu zama muke kamar cida mai ko muke yaman man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana baran da ni mu adana su samu ɗaukar sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce sai sun yi ba Mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mu tara ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali gamu mu da an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu zuciyar mutum ta kuwa na wake batu na tauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu ɗaya mu birge wanda ya samu sari kowa da mababa sana'a gare mu babu da'a mu dai gani muke idan aka ba mu mai komai kullum ba rayuwa muke ba wanda za ya tsallake cikin ƙasar mu An gaida Hamisu Breka da wannan waka tasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sannan har ila yau za ku iya aiko mana da rubutaccen saƙo ta wannan lambar ta WhatsApp mai alamar ƙari uku uku shida.